الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangi yabo da godiya tabbata ga Allah ya ɗaya tilo mai rinjaye mai karfi mabuwayi wanda ya cancanta a girmama shi muna yi wa Allah godiya wanda dukkan wani abu mai wahala mai sauƙi ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala muna yi masa godiya shine ubangijin da hankulan mutane masu hankali duk zurfin hankalinsu ba su isa su gano wato ƙarshen hikimar ubangiji dangane da ƙaddara wa mutane abubuwan da yake ƙaddara musu masu daɗi ko marasa daɗi ba ba wanda ya sai gane mai manufar Allah kuma mai Allah yake so mai yake nufi hikimarsa ta ƙarshe ba wanda ya sani komai hankalinsa sai dai mu nema ya ba mu daga cikin falalarsa kuma duk abin da muka ga ya same mu mu koma gare shi don shi ne ya isa ya yaye mana ba wannan adam da isa yaye mana damuwa in ba shi ba ina shaidawa babu abin wuta da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kalai tabaraka wa ta'ala mai babban al'arshi mai girma ma'abocin wato ɗaukaka mai cikakken iko ina gode masa shi ɗin nan da ya faɗa wallahi sai mun tambayi wallahi sai mun tambayi waɗanda muka aiko musu da manzanni mu kenan mutane mabiya ya ce kuma wallahi sai mun tambayi su ma manzannin kuma za mu ba su labari da ilimi a kan duk abin da ya faru ba mu kasance fakakko ko ba ma nan ba duk abin da ake yi mun sani Allah ya dada cewa ranar tashin alkiyama rana ce da Allah zai kira manzanninsa duka zai kira mutane duka ya hada su wuri guda ya ce wa mabiya me kuka amsa wa manzanninku da suka zo muku da shi kun amsa kiransu yan aike na da na aiko su kun bi su kowane mutum yana da annabinsa da Allah ya turo masa a zamaninsa kuma kowane mutum sai Allah ya tambaye shi sai Allah ya tambaye shi akan annabinsa ko manzonsa da Allah ya turo masa yace ranar da Allah zai hada yawma yajma'u Allahu rusula Allah zai hada manzanni duka da na farko da na ƙarshe sai ce ma za ujibtum ku yi mun bayani me mutane suka amsa muku mabiya sun amsa kira ko ba su amsa ba ta ce ya ubangiji ai ba mu da labari ba mu sani ba mun taɓa mun basu kai ne masanin gaibu ina shaidawa nan muhammadu sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne kuma manzon Allah ne shine zababbe as-safiy al-mustafa al-mukhtar duk sifofinsa ne da sunan dakinsa da shi da iyalan gidansa da sahabbansa masu tsananin biyayya ga Allah mutane masu karamci Allah ƙara sahabban annabi daraja da ɗaukaka da waɗanda suka bi su da kyautatawa cikin tabi'ai da tabi'i tabi'ina har duniya ta kai ƙarshe bayan haka ya ku yan uwana ku ji tsoron Allah ku sani cewa Allah ya shar'anta wa bayinsa shari'a cikakkiya a cikin tsari babu tsarin da ya fi na Allah sai dai a ce an fi bayan Allah bakin bayani an fi su iya ƙarya an fi su ƙayata abinda da yake mummuna ne a mai da shi mai kyau amma tsari da ɗan adam zai rayu ya zauna lafiya ya fita daga tashin hankali da fitina babu tsarin da ya kai na Allah sai dai kuma shine tsarin da ba a so kuma ba a yarda da shi ba kuma ba a yi amma dole mutane su sani cewa tsarin Allah shine zaman lafiya kuma yake cike da adalci yake cike da amana tsarin Allah shi yake cike da tausayi yake cike da jin kai yake cike da sanin ya kamata ina ma da mutane za su jarraba su kwatanta bin tsarin ubangijin nan a cikin al'amuran su su ga nasara su ga ci gaba amma shaidan ba zai bari ba da shaidanun mutane ba za su bari ba da shaidanun aljanu ba za su bari ba da haka Allah ya shar'anta mana shar'anta mana shari'a cikakkiya babu tawaya a cikin tsarin musulunci ko daya cikakken tsari akan ibada Allah ya tsara mutane ya za su bauta masa tuntuni tun kafin a duniyar duba nizam duba tasdif duba duba duba duba duba manhaji na rayuwa tun kafin a halice ka an tsara ma yadda zaka rayu da duk abin da zaka yi da duk inda zaka je an diga an tsara an ce kuma kare an gama haka dangane da hakkoki Allah tabaraka wa ta'ala ya gama yin tsari na yadda za a ba wa ko hakkinsa tambayan Allah ne ba a yi binciken tsarin Allah ne ba a yi a wajen ba da hakkokin mu'amala addinin Allah cike yake da kyakkyawan tsari na mu'amala tsakanin mutum ɗaya da ɗan uwansa mutum ɗaya tsakanin namiji da mace tsakanin babba da yaro tsakanin uba da ɗa tsakanin mai gida da yaronsa tsakanin masu mulki da mabiyansu tsakanin kowa da kowa tsakanin bayi da Allah ya za su yi mu'amalar shi duk an gama yi mana bayani haka idan ka zo magana akan siyasa abinda ake nufi da siyasa shine tsari na shugabancin mutane addinin musulunci shine yake da kyakkyawar siyasa ya zo da kyakkyawan tsari da za a jagoranci mutane a shugabance su tsara al'amura gudanar da al'amura kafa shugaba naɗa shugaba wa zai jagoranci mutane musulunci duk ya yi bayanin waɗannan tun fil azal an dade suna nan a cikin littattafai to cikin tsarin ubangiji tabaraka ta'ala sai tsara dan adam bai isa ya rayu ba shi shi kare bai da shugaba wallahi hata a cikin dabbobi da kuke gani don dai ba yin magana da su ne amma suna da shugabanninsu kuma sun san iyayensu kuma sun san na gaba da su duk da dabba cike take da zaluntar kanta da ƴan uwarta amma su kansu akwai lokacin da zaka ga shugabansu yana tafiya suna bin shi dole su ne mai ɗa'a. to haka Allah ya tsara rayuwar ɗan adam ba zai yi mu rayu babu shugabanci ba ah, dole ne sai an jagorance mu in ku aka ce za a rayu babu shugabanci aka wargaje shugabancin kowa ya rayu ta ci barkace ya yi abin da ya ga dama to mutane kuma sai su shirya wa kabari don za a yi ta kashe mutane a yi ta zubar da jinin mutane babu gaira ba dalili kuma duk wani mai iko mai hali bai da wannan ikon bai da halin na wanda ya fi shi karfi ne kawai yanzu ma ɗin ana shugabancin ba a kubuta ba da mutuwa da kashe-kashen mutane ina gan kuma a ce babu shugabancin babu gwamnati ba wanda zai jagoranci mutane ai akwai tashin hankali kwarai da gaske don haka Allah ne ya tsara rayuwarmu dole ne sai an shugabance mu kuma shugaban nan ko ya zama musulmi ko ba musulmi ba dole sai a samu wani ɗan adam dai da zai jagoranci mutane akan yaya za su yi rayuwarsu ta duniya sannan Allah tabaraka wata'ala ya yi bayani yaya shugaba ya kamata shugabanci mutane yaya madiya ya kamata su mu'amalanci shugabansu duk wannan fa akwai a musulunci yaya shugaba zai shugabanci mutane yaya mabiya za su mu'amalanci shugabansu duk an yi mana bayani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda bayanin muhimmancin shugabanci ce a hadisun da imamu Ahmad ya fada shi a cikin Musnad bai halatta mutum uku su yi tafiya ba su kasance a daji ko a wani wuri face sai sun sa ɗaya ya zama shugaba kuskure ne ku shiga mota za ku tafi wani gari in dai sunan tafiyar tafiya kuma ku naɗa ɗaya ya zama shugaban tafiyar kuma kuskure ne dole ku naɗa wanda shi zai ce a tsaya a sallah ya ce a tsaya a ci abinci shi zai jagoranci sallah shi zai umarni a tafiyar shi zai ce a yi kaza kar a yi kaza shi zai decision maker ne shi shi ne zai rinka yanke hukunci ko kuma ku rinka yi mai a tafiya fa kawai ko mutum uku to ballasana mutum miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku miliyan ashirin miliyan talatin yaya za su zauna babu shugaba ba zai taɓa yiwa babu shugaba ba to waɗannan al'amura a shari'ar musulunci duk ta zo da su ta wajabtawa su shugabanni su zama adilai dole ne shugaba ya zama adili dole ba wai alfarmarsa ake nema ba dole ya zama mai adalci wai mai adalci wadda shaiɗi fi mahallihi ko fi mawdu'ihi komi ka ajiye shi a inda yake shine adalci wannan wannan wannan literal meaning na na adalci kenan yanzu wannan hular adalci shine hular kaina an ajiye ta anan in dora ka adalci agogo na adalci in sashi a hannuna takalmi na in a kafa wannan ma'ana ta adalci na luga kowane abu ka ajiye shi a inda ya dace ka yi masa abin da ya dace da shi shine al'adlu to me zalunci wasu shay fi ghairi mahallihi aw mawdi'ihi ka sanya wani abu ba inda ya dace ka sa shi ba sai ka ɗauki wannan hular sai ka sa ta a ƙafa aka gana ta hular ka ta ƙafa to sai a ce ka yi zalunci lokacin sai ka ɗauki agogon ka aka ka ɗaura a cinya sai a ce ka yi zalunci saboda ka sa wani abin da ba a wurinsa ba sai ka ce kai za ka ci abinci ta dubara za ka ci abinci ka ɗauki tuwo kana sa dubara ka wuce a ɗiya ka yi zalunci saboda ka sa shi inda bai dace ba to kenan zalunci shine a ɗauke abu inda ya dace a ajiye shi sai ajiye shi a wani wuri to Allah ya umarci shugabanni su yi adalci a cikin shugabancinsu haka kuma ya wajabta wa su mabiya su kuma su zamanto masu da'a da bin shugabansu don ku in ba su yi mai da'a ba ai za su iya kashe shi in ba su yi masa da'a ba ai za su iya mai gore ai to shine sirrin shugabanci dole da da'a a ciki don in ba da'a ba ai ba za a zauna a yanda ake ciki ba in ba a yi da'a ba ai wani bai isa ya fito ba mutum ne dan uwanka ba bai da wani bambanci da kai da shi duk kuke sai abin da Allah ya bambanta ba a sani ba to amma aka ce ya zama jagoranka ya zama shugabanka komi da ka sani akwai tsari da shugabanci a ciki kuma aka yi umarni da musulmi ku zama masu da'a a cikin dukkan tsarin da ubangiji ya ba ku kenan Shuwagabanni suna da hakoki a kansu mabiya ma suna da hakoki a kansu ‘yan wana ku sani bin wannan hakoki shugabanni su bi abin da Allah ya ɗora musu mabiya su bi abin da Allah ya ɗora musu shi ne za a samu haɗin kai da shi ne za a samu tsari da shi ne za a zauna lafiya da shi ne za a samu kwanciyar hankali duk abin da za mu in ba a daidaita waɗannan abubuwan guda biyu ba shi shugaba ya kula da nauyinsa da hakkinsa ya kula ya zama adali mai gaskiya mai amana mara tsoro mai ajiye abu inda ya dace shi ma mabi ya zama mai da'a da biyayya ya bi shugabansa ya taimake shi ya masa da'a ba in dai aka samu warwarewar waɗannan abubuwan ko ɗaya ya rushe ɗaya ba ɗaya to dole a samu mushkila da tashin hankali da rashin zaman lafiya ba sai na yi fashin baki ba kun san halin da muke ciki ko ina ba kyau duka ɓangarorin guda biyu ba kyau da waɗanda ake bi da waɗanda suke bi ɗin duka sai dai mu ce Allah ya gyara mana halin mu kenan daga cikin addu'o'in da za mu rinka yi mu rinka addu'o'i Allah ya gyara mana halin mu ya gyara halin shugabannin mu suma dukkan mu ga mu nan dai sai dai abin da Allah ya yi talaka ya shiga uku ya girbi fitinar da bai san da ita ba dole kuma ya shiga cikin ta tunda ko yana zaune a cikin inda ake yin fitina da. wannan kenan ku sani cewa hukunce hukuncen shari'a gabaki daya dangane da shugabantar mutane da mu'amalantar su suna kewayawa ne akan wasu abubuwan da malamai suke cewa daruriyatu alkhams malaman shari'a suna da wasu abubuwa na larura na dole guda biyar dole ne gwamnati ta kula da waɗannan abubuwa dole ne shugabanni su kula da waɗannan abubuwa duk wani shugaba da ya shugabanci mutane ya karanta waɗannan abdaruriyatul khams kafin ya fito neman zaɓe kafin ya fito kamfen kafin ya fito duk abin da zai fito sai ya san wannan abu na farko a cewa mutane addininsu, duk abin da zai taba mutane addininsu to kada wannan ta bari kuma kada ita din ta rinka taba mutane addinin mutane ta bar mutum ya yi addinin sai bauta Allah yanda ya ga ya fahimta kuma a kare shi akan haka a kare mutane a masallatansu da wuraren ibadunsu kada a bari wasu su yi musu zalunci su hana kuma a ba su dama su karantar da addininsu wa su wa jama'arsu dama shi addini ai zaki ne ai wanda ya ga dama ne zai bauta Allah bisa tsarin Allah din sai ai mai wa'azi sai ya bi to kar a hana karantar da mutane kada abu hanyoyin da za a dan kofar da addini ai ta kawo tsare-tsaren da za su cutar da addini ai ta kawo wani shiri na wasu kasashe a ɗauko abinda wasu suke yi mu a ƙaƙaba mana a liƙa mana a ce sai mun yi shi wanda kuma mu zai taɓa addinin mu abu na biyu shine rayukan mutane dole ne shugaba dole ne shugabanni dole ne waɗanda suke jagorantar mutane su tsare rayukan mutanen da suke jagoranta wannan wajibi ne matukar gwamnati ba ta siffanci da wannan sifa ba to lalle ta rushe babban rukuni akan tsari na shugabanci tsare rayukan maziya. musulmi ko wanda ba musulmi ba duk wanda yake mabiyi ne ɗan ƙasa ne yana da hakkin a tsare ransa abin mamaki tura wannan da muke ta ganin ba akan hanyar Allah suke ba mutum ɗaya idan aka kashe sai an shiga tashi hankali an ta cewa ana bayani kuma wallahi sai sun gano waye ya kashe mutumin nan saboda suna da tsari suna bin doka da oda sun tsara ƙasarsu ta yadda duk wanda izalunci wani sai an gane amma fa arna ne amma fa kafirai ne amma wallahi ba za a je a musu wannan kashe-kashen banzan ba dole sai sun gano cikin hikimomi suna da ƙwararru gwanaye yau ba ma kashe mutum ba ɗaukan kayan mutum ma yanzu a kasashen da aka ci gaba fa mota fa ba a iya satarta za ka wullar da motar ka tafi wallahi mutum ya isa ya ɗauke ta yana hawa za a gane inda yake saboda sun tsara ƙasarsu sun inganta ƙasarsu sun mutunta doka da oda mu ba me ba a sata wanda ya fi komi daraja ma ɗan adam an sace shi a sace ka a rufe ka a unguwarku a yi ta buga waya a ce kana can cikin wani daji kuma dole ka bada kuɗin a ɗauke ka a fai ka wajen gari a sako ka ba mu da ƙa'ida ba mu da doka ba mu da tsari ba mu son gaskiya da haka sai muke wahala amma Allah ya yi alkawari ko mutum kafiri ne in ya bi ka'ida ya bi doka yana taimakonsa ko makaryaci ne ya zo ya karya ya gyara ƙarya da kyautata ta ya kula da ita sai ka yana cin nasara akan ƙaryarsa ballantana kai da kake da Allah kai da kake da manzan Allah kai da sallallahu alaihi wasallam kake da kake da shari'a kai da kake da blueprint da zaka kwafa amma abu ya gagara dole ne a tsarewa mutane rayukansu haka dole ne a tsarewa mutane mutuncinsu dole ne a tsarewa mutane hankulansu dole ne a tsarewa mutane dukiyarsu addini ɗaya rayuka biyu mutunci hatta abin da zai taɓa mutuncin ɗan ƙasa dole ne a ƙa'ida a kula mai kar a zo da wani abin da zai taɓa mutuncin mutane wannan shi ne yaren shari'a a kan shugabantar mutane kuma kafiran ma duk sun yadda da wannan hankali duk abin da zai taɓa hankalin mutane dole a kare mutu kina kaga bai kamata a a bar kwaya tana yawo a cikin mutane ba don tana taba hankali kayan shaye-shaye kayan maye giya da wiwi da tabar wiwi da wane ne bai kamata a bari matasa suna shan yana taba hankalinsu ba yanzu duk wanda ya lalace da shan giya da kwaya da wiwi da zai taba amfanuwa ba ko ya tuba sai ka gan shi shashashau ke shashau haka kuma wallahi wannan sai ya afektin hatta 'ya'yansa da yake haifa kaga shi wajibi ne hukuma ta kiyaye mutane duk abin da zai taba hankalinsu ko na sha ko na mu'amala ko na magana sannan dukiya dole ne a tsare dukiya kar almubazzarantar da ita su din su tsare dukiyar al'umma da take hannunsu kada su yi daka da dukiyar mutane kada su cinye dukiyar mutane kuma kada su bari a cinye wa mutane dukiyarsu kada su bari a yi mutane ta'addanci a kan dukiyarsu wannan wajibi ne abuwa guda biyar malamai suka ce abdaruriyatul khams ubangiji ya tsarewa wa mutane addinin su da haka dole ne shugabanni tsare wa mutane addinin su ya tsarewa mutane gangan jikin su ya tsare musu rayukansu ya tsare musu mutuncinsu ya tsare musu hankalinsu duk wannan ma yana cikin package na shugabanci tsarin shugabanci na musulunci yana nan a rubuce shi yasa shari'a ta sanya haddi da uquba haddi da uquba idan mutum yayi kisan kai a kashe shi bin wal wal bil bil an, anf, bil بالنفس wal بالعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص haka ya fada wanda ya kashe wani a kashe shi in mutum ya kashe wani shi ma a kashe shi kenan period ba sai an ji an dauki lauya an ji an turanci ƙarya ba ba wani magana daukar lauya inda ya tabbata ya kashe wani kawai a kashe shi Yadda ran wancan yake da muhimmanci to shi ma wannan ran sai yana da muhimmanci Yadda aka zubar da mutuncin ran wani to shi ma wani ta zubar da mutuncin ran haka qur'ani yace in aka cire haƙorin wani to a je a cire wanda wanda ya cire haƙorin wani shi ma a sa a fulaya a balle haƙorinsa sa yayi kuka ya zafi in wani ya karya hannun wani shi ma a samu hannunsa a buga da ƙarfe a karya shi in wani ya karya kafar wani a karya tasa sauran raunuka alkali ya yi kisafi a ramuwa a kai wannan shi ne tsarin musulunci na adalci amma ka duba wannan yanzu aka juya abin aka mai da shi upside down ana zagin shari'a ana zagin musulunci ana cewa addini shine addinin musulunci shine bai da adalci duka wannan muna da shi a tsarin shugabanci da musulunci kuma wajibi ne shugaba wanda ya dace alƙali ga ya kamata a yi masa hukuma idan ya yi ba daidai ba to da wannan ne za a tsare waɗannan abubuwa da na gaya muku guda biyar sannan kuma shi ne za a samu zaman lafiya a samu kwanciyar hankali a samu nutsuwa da zartar da haddi idan an yi abu na haddi in an yi abu na doka ga abin da doka ta ce wanda ya kaza kar aje a kai shi kurkuku a ta rufe shi har sai an manta da shi a'a a zartar masa kawai in na kisa ne a kashe shi in na ɗaukan mataki ne a ɗauki mataki kaga gwamnati ba ta yi asarar kuɗin gabza da za ta fi ciyar da shi a kurkuku ba amma yanzu mutum zai zo ya kashe mutane ko ya kashe mutum an san ya kashe duk hujjoji da dalilai sun tabbata ya tabbata ya sai a ce a kai shi kurkuku sai a ta ajiye shi bayan shekara biyu uku wani gwamna sai zo ce din na yafe muku sai sai a fitar da shi sai ya ci gaba ina za mu zauna lafiya ina za mu zauna lafiya muna barin mabarnata malam mutum zai dauki kwalba suna mutu da abokinsa ya fasa gindin kwalbar coca cola ya caka wa cikin nan uwansa da shaidu kowa yana gani a ce wallahi wani ya kashe wani ya gudu a kama shi a zo a shari'a a tabbatar ya kashe wallahi wata ran sai yana yawo mutum ma zai iya fitowa yana cewa ni ni mutane nawa ma na kashe wani ma sai yake kurkuku idan an kai shi ya zo dawo in ya zo zai fita sai ce sosai na dawo zai je wani ta'addanci kuma ya sake dawo me yasa ba a zartar da hukunci da haka kuma dole masu barna su ta su ta yi me za a yi ma wallahi za a kashe mutum ɗari a wannan tsarin da ake ɗari billahi lazima in aka biye ta wannan tsarin na turawa wallahi ba za su kashe ka ba za a yi ta turanci ne kawai sai an neman maka wani uzuri da zaka matsale da shi su waɗancan iyayensu sun zama gawawaki matar su kama yin kaba a dolen dole Allah ya faɗa ياتي انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم Allah بلو bada blueprint يا ya bada tsari waɗanda suke يا Allah الله manzon Allah سنا يا تقرنا يسعون في الأرض فسادا suna yin fasadi suna yada barna a bayan ƙasa Allah ya ce an kama su a kashe su ko a tsire su ko a yanke hannayensu da ƙafafuwansu da sabani hannun dama kafar hagu a yanke ko a kore su a fitar da su daga inda suke a kore su a kai su wurin wuri su je su rayu yunfomin al'arzu Allah ce suna da kaskanci da wulakanci a rayuwarsu ta duniya wannan shine tsarin Allah ya koyi kwana musulmi addini gaba ɗaya ginu ne akan nasiha addini nasiha haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗa kuma ita nasiha tana da babban matsayi a cikin addini kuma tana da kima a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kuma buƙatar mutane ko buƙatar kowane ɗaya daga cikin mutane dangane da nasiha wallahi bai gaza buƙatarsa ga abin da zai ci da abin da zai sha da suturar da zai saka a jikinsa ba lalle ɗan adam yana buƙatar nasiha kamar yadda yake buƙatar iska da yake shaga imam khattabi yace me ma'ana wannan hadisin addinin nasiha yace yau ai addinin ga baki ɗaya da tushensa da tirakun addinin duk akan nasiha ya gini shine in mutum yayi ba daidai ba a gaya masa ba daidai yayi ba in mutum yana niyyar zai yi ba daidai ba a gaya masa kada ya yi wannan abun ba daidai ba ne. wannan shine abin da shari'a ta karantar da mu kuma shine abin da musulunci ya zo mana da shi shi yasa kamar yadda annabi ce alhajju arafa ai aikin hajji gaba ɗaya arafa ne duk abin da mutum ya yi haji in bai je arafa ba ai babu to duk abin da mutum ya yi a rayuwarsa in babu nasiha ai babu addinin wajibcin nasiha yana da ƙarfi ƙwarai, musamman akan gabanni, tsakaninsu da mabiyansu jagorori kuna buƙatar nasiha kamar da malamai suka faɗa dai in ba a yi wa shugaba nasiha ba to zai halaka in ba a yi wa shugaba nasiha ba zai taɓe barnar da zai yi shi shi kaɗai wallahi sai shuka barnar da sai a shekara hamsin ba iya gyara ta ba saboda rashin nasiha ashe ya kamata jagorori da shugabanni su buɗe su wajen karɓar nasiha da aka yi musu a cikin hikima da basira waɗannan jagororin malamai ne ko masu hukunci sarakuna ne Shugabanni 'yan siyasa jami'an tsaro ne duk dai waɗanda ake ganin shugabanni ne to lallai lallai suna buƙatar a yi musu nasiha in sun yi wani abu ba daidai ba kuma na ƙasa yana iya gane kuskuren na sama wannan ba wani abu mamaki ba ne ba ba mamaki kana shugabantar mutane kwakwalwar taka ta zamanto ta dakuɗe ta dasa shi ga baki dai baka iya gane abubuwa kuma Allah ya jarrabe ka da na kusa da kai mugayen mutane wanda ba Allah bane a gaban su aljihun su shine gaban su kawai za su iya sa a kakkashe mutane su zo su ce maka ai zaman lafiya ake yi kai kuma ka sani ba da aka ce kowane jagora kowane jagora yana buƙatar ya nemi suwaye a ɓoye da za su rinka gaya masa gaskiya haƙiƙanin abin da ke faruwa a cikin ƙasarsa ko a cikin lardinsa ko a cikin jiharsa ko a cikin gundumarsa ko a ma'aikatarsa ko a ko'ina duk wanda yake yana shugaba to wajibi ne ya samu wasu waɗanda za su rinka gaya mai haƙiƙanin abin da ke gudana wanda ya yadda da imaninsu ya yadda da wala'i biyayyansu gare shi ya yadda da amanarsu zai yi amfani da su a ɓoye ba sai ya bayyana sunansu ya an san su ba ba sai an ba su ofishi shi ba ba sai an ba su kujera ba ba sai an ba su wani albashi mai karfi ba ba sai an ba su kaza ba su aikin su daman su taimaki al'umma to amma wannan shine abin da yawanci shugabannin mu suka rasa ba su da waye zai gaya musu gaskiya na kwarai sai aka canja musu abun wanda ya gaya musu gaskiya sai a ce wannan makiyin ku ne ku kawar da shi duk wanda zai zo ya gaya musu gaskiya sai a ce wannan makiyin ne a kokarin a maganin sa tunda suna da komai a hannunsu za su iya maganin shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzo Allah yana cewa babu wani shugaba da zai jibanci al'amarin musulmai ko al'amarin mutane ya shugabancin su shi shugabance su kuma bai yi ijtihadi yayi kokari ba yayi musu nasiha ya taimaka musu ya musu adalci ba annabi ya ce wallahi wannan shugaban ba zai shiga aljanna tare da sa ba hadisi imamu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shugabancin nan fa amana ne hadisi muslim yace innaha amana jama'a jagoranci amana ne kujerar da kuke nema sai an ba ku ko a wahala amana ce kujerar da kuke kashe mutane don ku hauta amana ce kujerar da kuke cin mutuncin mutane ku yi abin da kuka ga dama saboda kun samu dama amana ha amana manzo Allah ce wa innaha satakunu nadama wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama kuma ran tashi alkiyama za ta zama to tabewa ne da nadama duk wanda ya shugabanci mutane ya jagoranci mutane daga mutum daya har zuwa mutum dubu ɗari ɗaya ko miliyan ɗaya ko biliyan ɗaya ko tiriliyan ɗaya ko washe ce ɗaya wallahi sai Allah ya tambaye shi wannan abin ba zai canja ba haka yake a ƙur'ani haka yake a hadisi akwai tambaya don haka ku nemi mutanen kirki a kusa da ku su taimake ku wajen gudanar da tsarin mulkin kula jagorancin idan kuka bar mutanen banza suka kewaye ku to za su muku sababin yin nadama da hasara da tabewa ranar tashi alkiyama annabi ya ce shugabanci sai ya zama nadama sai ya zama hasara sai ya zama tabewa yawmal qiyamati ce illa man akhadha bi haqqiha sai wanda ya rike shugabancin ya ba shi hakinsa, to waɗannan su muke nema masu bawa shugabanci haƙƙi masu bawa shugabanci haƙƙi shi sa nake muku shugabanni suna buƙatar a yi musu nasiha da uslubi mai kyau matukar sun yi imani da Allah suna sallah to a tunatar da su Allah a gaya musu abin da Allah ya faɗa akan jagorantar mutane wallahi ko awaki ka je kana ciwo, billahi azim sai Allah ya tambaye ka akan kiwon awakin nan ballantana mutum ko akwai a ce ka barta ta je ta faɗa ruwa ta mutu ba ka kula ba ko ka je ta faɗa wani tarko ta mutu ko wani abu ya zo cinye ta sai Allah ya tambaye ka dan ai shi yasa aka kasa zama mai kiwon ta annabi ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowanne dai a cikin ku mai kiwo ne kuma sai an tambaye shi akan abin da yake yin kiwo dan haka mutane ku kula da wannan ko manzo Allah ya gaya mana kullum shawara gare mu idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'a duk lokacin da kuka ɗauki al'amari na shugabanci kuka ba wa waɗanda ba su cancanta ba da ku saurari tashin kiyama ma'ana masifa da tashi hankali ne zai ta zuwa muku ila yau mai mace amma mu gaya wa mu gaskiya ya 'yan najeriya yanzu cancanta muke yi ko ku dai waye bamu kowa muke tsammanin za mu samu akwai mutanen kirki suna nan laifinsu talauci wayayyu masu ilimi masu tausayi masu jin kai yan ƙasa halattattu suna da komai duk requirements da ake bukata na shugabanci ma suna da shi amma matsalar su ba su da kuɗi da ka san da ba su da kuɗi ko ba za su shugabanci ba duk wanda bai da kuɗi yanzu ba zai shugabanci mutane ba su ko mutanen da suke son a musu adalci kuma ba su da tunanin da za su tara karo da kwabo da naira su taimaki wani mutumin kirki ya zo ya rike musu wata kujera alal akalli a cikin barnar da ake yi guda ɗari ya rage musu talatin ba su da wannan tunanin har yanzu al'umma ta a filin zaɓe ake karɓan katin zaɓen su ana ba su ana ba su legar indomi guda ɗaya har yanzu jama'a ta a filin zaɓe ake canja musu tunani a ba su eh, kilin ledar kilin guda ɗaya har yanzu al'umma ta akwai wanda ake ba su ɗari biyu ɗari uku dubu ɗaya a karɓi katin zaɓen ko a sa su dangula wanda ake so ba mu da manufa ba mu san yancin kanmu ba dole kuma girbi su yadda muka shuka dole sai mun waye dole sai mun gane waye namu waye masoyinmu waye ya damu da kishinmu waye zai yi mana kuka in mun yi kuka wa zai taimaka mana idan mun ce ya taimaka mana ba waye ya damu da aljihunsa ba ba waye ya damu da gidajen da zai tara ba da kadarorin da zai tara kasashen waje ba da abubuwan da zai tara ba ba irin waɗannan mutane ya kamata mu zaɓa ba amma mun kuskura hanya kuma dole mu ta girban abin da muka shuka ba yadda za a yi ka shuka gero ka je ka tarar da gyaɗa Ba zai yi ba in ka shuka gyaɗa gyaɗa za ka gani in ka shuka masara masara ce za ta fito in ka shuka shinkafa ita za ta fito da haka in ka shuka alheri za ka alheri in ka shuka sharri ma za ka girbi sharri kuma abin da za ka yi kai ɗaya sai ya jawo al'ummar ka bala'i gashi nan muna gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ku yan wana mu sani cewa mutane suna da hakkoki da ya kamata a kula musu da shi in ana shugabantar su daga cikin su hukunci hukunci din nan malamai suna ta maimaitawa yin hukunci ga duk wanda ya yi ba daidai ba duk gwamnatin da ba ta iya yin hukunci akan abin da aka yi ba daidai ba to ba za su samu zaman lafiya da kwanciyar hankali ba mafiyan ma ba za su samu ba za a ta ihu ne kawai saboda ba a hukunci amma idan ana yin hukunci kowa ya sani ana hukunci shi kenan amma an zo an fifita wasu dan talaka shi za a yi hukunci a kansa amma mai ƙarfi mai ƙafa wanda ya san mutane bai tsoron komai bai tsoron kowa komin girman alƙali komin girman lauya komin girman su kaza zai zo kare turancinsu da bayaninsa da jaye-jayen sections ɗinsa da daddare za a kira shi a ce wannan abin ka ajiye shi ko za a samu matsala muna da interest a akan wannan shikenan zaka ji zance ya mutu but ku ta iku kuma ba za a gyara ba haka ake yi haka in kaga hukunci ya zarto bai da gada ne ko kuma an samu jajirtattu sun tsaya sun ce sai an yi hukuncin nan to in riya ce kaɗan kaɗan haka ana samun azartar da hukunci to babu hukunci manzo Allah ran kuwa ya wata ran ya ce sabai ce wallahi da na na fatima yar gidan muhammadu haka yace binta muhammadin sarakat laqatat yadaha yace in ai ina na fatima ta kuskura ta tsada ni muhammadu sai na gutsure hannunta la ilaha illallah fatima ba za ta sata ba fatima ba za ta alaka da barayi ba fatima ba ta samu tarbiyyar sata ba amma annabi yana faɗa ne saboda ni da kai shugaba ya sani cewa ya dabbaka hukunci sai ya zauna lafiya ba sun yi ba suka zauna lafiya mu ba mu yi ba tunda ba mu zaɓi na annabi ba wani tsari muka zaɓa shi kenan za mu shiga cikin wahala za mu shiga cikin tashin hankali sannan kuma a kafu zalim anil mazlum a kama hannun azzalimi akan wanda ake zalunta wannan yana daga cikin hakkin mabiya akan jagororinsu a rike hannun azzalimi ya daina zalunci haka annabi ce kafu yadu zalimi anil mazlumi a riƙe hannun wanda yake azzalimi a hana shi a bi duk hanyar da za a hana azzalimi ya zalunci wannan shine gwamnati wannan shine shugabanci wannan shine tsari ko monita ne a aji in yana barin wani dogo yana dukan yara baya iya hana shi bai zama monitan kwarai ba ya zama yana da rauni ya zama baya bin doka kenan to kenan duk wanda zai shugabanci mutane a lardinsa a jiharsa a cikin al'ummarsa ya zama yana da wannan kuwa yana da wannan ƙarfi da zai iya danne azzalimi ya daina zalunci ya abatista jirhu inna khaira man ista'jarta alkawayyu alaminu wannan ne sifa da ake so shugaba ya zama yana da shi ko a ina yake alqawi ya zama yana da ƙarfi, don dole shugaba ya zama amfani da power al'aminu kuma ya zama yana da aminci an yadda da shi dole waɗannan sifofi sai sun tafi sai a zauna lafiya idan ba samu haka ba akwai damuwa sannan kuma a rinka daidaita haddi tsakanin talaka da ɗan mai kuɗi ko mai ƙarfi da wanda yake ba shi da ƙarfi ko mai ɗaukaka da wanda yake mara ɗaukaka a yi adalci tsakanin uniformly a rinka tiritin mutane wato daidai wa daida ba bambanci to wannan shi ne za a samu zaman lafiya don inna Allah ya amuru bil adli Allah ya umarci da adalci da kuma kyautatawa Jama'a Najeriya muna buƙatar yau mu yi ƙoƙari mu haɗa zukatan mu wuri guda mu nutsu dangane da bala'in da ke tinkara dangane da wayo Allah ni ɗaya su da ɗanɗana hudar da muke yi wallahi akwai buƙatar mu yi haƙuri da bambance-bambancen siyasa da giyayya da gaba tsakaninmu mu haɗu mu tuna za mu gyara ƙasar mu kawai dole ne sai mun haɗa kanmu mun ga wannan bala'in da kuke gani in ba mu tsaya muka haɗa kanmu wallahi muka rabe wani yana goyon baya wani baya goyon baya haka za a yi tafiya mai karamin karfi jiyayye shi za a ta zubar da jininsa mai karfin da tsotsayi ya fada masa shi ma a zubar da jininsa da haka mu haɗa kanmu mu haɗa zukatanmu mu zama hannu ɗaya mu zama tsuntsiya ɗaya matsaurin ki ɗaya mu yi ƙoƙari mu gane su a maƙiyan a cikinmu da wajenmu mu yi basira mu yi tunani mu yi karatun tsanuku mu gane waye masoyin mu waye baya samu waye yake kulla mana duk abin da yake samun mu mu ne a mu ko ko wasu ne a gefe suke remoting suke ainihin wato sanya abun yana ta faruwa tuna ta ihu ba mu sani ba mu gane wannan in abu ya zo maka kakka da hankalinka ka nutsu in bala'i ya zo ma ka nutsu in gobara ta zo ta kama maka a gida fau fau kakka ihu ka tashi ka kasa nutsuwa za ka iya zuwa ka fada wani ɗakin da yake shi ma ya kama da wutar sai ka nutsu sai ka duba ina ne mafita yanzu kai za ka fara saibin eh, eh, wato rayuwar kanka ko ku za ka fara nemo ƴaƴanka ko matarka za ka fara nema ko takaddunka za ka fara nema ko yaya za ka yi gaji gobara ta zo maka idan baka nutsu ba sai ka tsunduma cikin mai, cikin gobara to in fitina ta sauka muku a ƙasa bala'i ya zo in ba ku yi karatun tanisu ba da manyanku da ƙanananku da malamanku da jahilanku da shiwagabanninku da mabiyanku da mazanku da matanku da da ainihin masu jagoranci da wanda yake marasa jagoranci da talakawa da masu kuɗi in ba ku haɗa kanku kuka yi tunanin yaya za ku magance matsalar ku collectively a jaraba. to za a samu damuwa za kuma a samu mushkila kuma wannan shine hakikanin halin da muke ciki amma in mun yi haka za mu yi rayuwa rayuwa mai daɗi cikin ƙaunar juna taimakawa juna da ainihin wato tunanin gobenmu ba wai tunanin yau ɗanmu ba ya ku yan wana ku yi riko a babi na shawara da tsarin da annabi ya bayar a kan tsarin jagoranci da shugabanci da biyayya ga shugabanni yaya annabi ya ce mu yi kawai mu ɗauki blueprint din na annabi mu yi kokarin dabbakawa ko yaya ko da ba ɗauke shi ɗari bisa ɗari ba a dan ɗauko a saka ana gwadawa ana gani za a samu albarka shi bin annabi alheri ake samu ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku bi sahabbansa akan tsarin dukkan shugabancin da suka yi suke yi da wanda suka yi da wanda aka rubuta mana da wanda muka sani malamai suke mana bayani sannan mu dage da addu'a Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya wasu in bala'i ya faru ba sa yin addu'a sai ta faɗin maganganu na banza suna zagi suna la'anta suna tsinuwa a'a in musiba ta faru babban abin da ake so mai sallah ya kula da shi ya yi addu'a wallahi malam hatta kirista ba a coci fa sai jiran lahadi wai a ce a ta addu'a saboda bala'in da ake ciki amma musulmi kuma sai ya shiga gidan rediyo ya ta surutu ya ta barin magana ya zagi wancan ya zagi wannan ya ci mutuncin wannan ya faɗi kaza ya ci ai suwa ne ne ai ne ai a a fara yin addu'a a koma ga Allah a nuna wa mutane su koma ga Allah shi sa malamai suka faɗa sarkin musulmi ya faɗa malamai sun faɗa Allah musu rahama cewa a dage da yin unuti a cikin wannan yanayi da ake ciki a rinka yin al'unus, shi ne idan bala'i ya faru in musifa ya faru musamman na zubar da jini muna ganin nan suna ta tafiya an shiga wani halin wayo Allah ne ya so abubuwa sun fara lalacewa ko sun ma lalace sun gagara shiga control to mu koma ga Allah mu kama ga Allah wannan shi ne zai ba mu nasara ne zai ba mu ainihin wato ci gaba mu yi addu'a Allah ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya jama'a Najeriya nan ita ce Allah rubuta mana zamu rayu a cikin in mun bi mu zauna lafiya mu Allah zai ba mu in mun so mun bi ka'ida za mu samu kwanci hankali da nutsuwa sannan kuma mu yi musu addu'a waɗanda suke jin rushewa gabanta mu Allah shiryar da su su daina mana zalunci Allah ubangiji ka rike hannun su daina zaluntar mu Allah ka ba su tunani da basirar da za su rinka tuno mu su san halin da muke ciki wannan shine abin da ya kamata mu kula da shi in ba masu gyara ne Allah ka raba mu da su lami lafiya mu rabu da su lami lafiya ka kare mu daga sharrin su da kuma ainihin wato fitinan su dole ne sai mun tsananta addu'a kuma tsarkasar zaman lafiyar ta shine zai sa abubuwa fa su gudana wallahi duk abin da kuke gani wallahi ana zaune lafiya ne a haka din idan muka kuskura kasan nan ta rikice da yakin basasa ta rikice da kashe-kashe da kone-kone wallahi ba wanda ya isa ya kwantarolin mutane a yanzu yadda temper ɗin mutane ta je high over wallahi in kuka bari ƙasar nan ta rikice ta bada cikin rikici wallahi na gaya muku sai Allah kaɗai zai iya tsere ta kuma kar mu manta muna da wasu abubuwa da muka yi wa ubangiji wanda ba daidai ba shi yasa Allah ya bar mu cikin wannan yanayi da muke ciki da haka mu yi kokari mu haɗa kanmu kar mu bari ƙasar mu ƙasar mu ce ƙasar mu ƙasar mu ce kada mu ji shawara daga wata kasar waje daga wata jarida daga wasu mutane ana cewa ai kaza ai kaza sai mu duba abinda mu yi mai ribar mu a ciki muna da riba ko ba mu da riba wannan shawara ce muke bayarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shugabanni su nemi masu ba shawara mutanen kirki idan Allah ya so shugaba sai ya bashi waziri na kwarai ya rika umartarsa da gaskiya ya hana shi aikata mummuna in ku Allah ya so shugaba da sharri kishiyar alheri sai ya hada ni da mai bashi shawara mutumin banza sai ta gaya masa mummuna abu in ya manta ba zai tunatar da shi ba ka duba annabi ko ce shugaba yana bukata a tunatar da shi mu ko yanzu mantuwar wanda suke da shi ai Allah ne ya baro kansa ne kawai yawanci abubuwa manta su suke yi a shekara bukatar masu tunatar da su dan haka ya kamata mu kula mu sa ido mu tsaya mu taimaki kawukanmu da ainihin wato ƙasanmu mu yi ƙoƙari mu samar da zaman lafiya in babu zaman lafiya Allah ya sallar juma'a nan ba za a yi ta dan ranar da aka ce ba zaman lafiya ba wanda zai dauki zan laya ya je saurari neman ko neman ɗin ya je sai dai ya je shi shi kada ya dawo idan babu zaman lafiya ba asibitin da za a bude ba likitan da zai je duba marasa lafiya idan babu lafiya ba kasuwar da za a bude ba ɗan kasuwar da zai je bude don ransa ya fi masa komai idan babu zaman lafiya ba wani mai kasawa da zai zo kasa kanan zirin da aka yi abinci babu a shanar da za kunna babu wane ne babu don kowa ya gudu gida ran sai yake so shi shikenan a bar mutanen banza su rike ƙasa su yi ta juya su ta kashe wanda suke ga dama sai kuma abin da ya faru duk muna gani sauran kasashe abubuwa suna faruwa amma ba ma daukan hirna dole sai mun yi tunani mai zurfi kada mu bari bayan wahalar da muke ciki mu karo wa kanmu wata wahala jama'a wannan shine point din da nake so a kula bayan halin da muke cikar kar mu yi wani abin da zai jawo mana kuma du wata masifa ta dada zuwa ta zo ta lullube mu mu zo mu rasa inda za mu sa kanmu da ƙarshe ina rufewa da faɗin sayyidina Umar ibn Khattab wata rana yace Allah ya dora min nauyi in kawar da roƙonsa da mutane suke yi aka ce me nan maganar a matsayina na shugaba Allah ya dora ni in kawar da yawan roƙon da mutane za su ta yi wa ubangijinsu akan bukatunsu izubin abdulsalam ya ce abin da ake nufi umar yana nufin Allah ya umarce ni in hana a yi zalunci ha ni shugaba na hana a yi zalunci kada ma a zalunci wani ya daga hannu ya Allah isa to yaya mutum zai bari yana shugabantar mutane ana ta mai Allah isa kenan duk yanda duk yanda zaka yi ta hana wani ya cuci wani har ma ya gaya wa Allah wani ya cuce ni a yana da shugaban da zai kwata masa hakkinsa to shine abin da muke da bukata in e, an karɓa hakkin wani a karban masa sannan yace abinda Umar yake nufi Allah maɗaukakin sarki ya umarce ni kan na bar mutane su yi ta bukatuwa sai sun daga hannu suna ta roƙo suna roƙo in biya musu bukatu su gaba daya abinci suke so ni shugaba ne ba su abinci zaman lafiya suke nema ni shugaba ne neman musu zaman lafiya arziki suke nema in bude musu hanyoyin arziki da ci gaban ƙasa shine abin da Umar ibn Khattab ya faɗa yace kuma in kawar masa da bukatun mutane da larurorin mutane duk da bai isan hana duka ba amma zan yi wa mutane hidima a mulki na ta yanda wallahi ba su da bukatar sai sun daga hannu sun ce Allah ya bani kaza Allah ya bani kaza dama Allah ya riga ya ba su ga Umar kuma ya zo ya ba su Umar ne yace ina jin tsoron kada Allah ya tambaye ni idan na tashi ha, idan dabba ta tashi daga madina za ka je garin ka za ka yi tuntube kada Allah tambaye ni ya ban gyara hanya ba shi fa tsoron da yake bi sai Allah zai tambaye shi akan hanyar dabbobi ba ba hanyar mutane ba mu ko yanzu me baya faruwa hanyar ta kashe mutane ramuka ta kashe mutane mutane su su kashe mutane a zo a kama mutane a sace mutane a yi ta'addanci wa mutane kowa kuka yake wayo Allah ya shiga uku me ya faru an sake ka'ida ne na shugabanci na kwarai an shigar da son zuciya da son duniya da neman yaya zan wawura ya zan haddama da haka duk lokacin da aka rashin gaskiya kuma dole na kasa ya sha wahala ya shiga cikin hali na tsakani kai da haka yace abinda Allah umarce da shi kenan da karshe ya koyan uwana zan rufe wannan hudu tawa da ainihin wato a ba mu shawara wa wannan al'umma gaba ki daya na farko dai muna addu'a ta musamman ga waɗannan bayan Allah mutanenmu na Sokoto mutanen sabon birni ake faɗa da Allah ya jarabe su da wannan musiba da aka kakkashe su aka ƙone su na amfanin su ya Na na'am haka Allah ya kaddara ta nan za su tafi to muna fatan wannan ta'addanci da aka musu ya zama dalilin shigan su ne aljanna ya Allah ka yafe musu Allah ka ji dan su Allah ka yi musu rahama ya ubangiji kuma wannan guri Allah ka sa shine abu na ƙarshe kenan da za a yi na ta'addanci ya zama shine ƙarshe su shikenan ya isa ya Allah muna neman kariya daga gare ka muna neman taimako daga gare ka Allah ka ji kan waɗannan mutane ka musu afuwa jiya Sokoto da wannan abun ya same su muna musu jaje muna musu addu'a muna roƙon musu Allah Allah ya yaye musu dukkan bala'ai da sauran jihohi da wannan masifar ta same su abu na biyu maganganu suna nan suna ta yaduwa cewa za a yi zanga-zanga a nuna yanayin da ake ciki ba a ji daɗi ba kaza da sauransu na'am haka ne a duniyance a tsari na yau na duniya gwamnati ta ba da dama ko duniya ta ba da dama wa duk wanda yake cikin wani yanayi ya yi protest amma peace protest zanga-zanga ta lumana ya nuna abin da aka yi masa bai ji daɗi ba don a gyara wasu suna yin haka a wasu ƙasashe kuma suna cin nasara wasu kuma ba hakan kaɗai suke ba suna yi shiga da wani abu a nan abinda nake so na mutane bayani a ƙa'ida ta gwamnati ko a ƙa'ida ta duniya ana yin zanga-zanga da neman yanci kuma duk wanda aka cuce shi aka zalunce shi ba za a dake shi a hana shi kuka ba dole a bashi dama ya nemi ne ya nemi yancinsa ya nemi haƙƙinsa wannan shine dimokuraɗiyya ɗin ina fatan muna fahimta so wannan ba ita ake magana ba to mu yanzu a nan Najeriya shi yanzu wannan zanga-zangan ta dace da mu a yanzu ko ba ta dace da mu shine abin tambaya ku yi wazancen fahimta na adalci a duniya ana yi America ana yi United States ana yi wane ne Ingila ana yi wace ce ana yi wasu kasashe ana yi wasu kuma ba a yi mu ma nan Najeriya ana yi amma mu yanzu a nan Najeriya musamman mu yan arewa yanzu wannan lokaci ya dace mu yi wata zanga-zanga a yanzu ko bai dace ba sai mu tambayi kan mu ba mu amsa na farko dai kar ku manta abinda ake taba da ana maimaita wai me yasa rashin tsaron nan gabaki da yawa sai a arewa kadai tambaya ce wannan ni ban isan ba da asanta ba anan amma kowa ya je tambaya me yasa sai arewa kadai me yasa me yasa babu a can me yasa babu a nan me muka yi me ne mu me ake so me yasa wutar mu a cikin mu take ta ci ku tuna wannan na biyu shine kar ku manta muna da wasu mutane da ba mu san su ba ko mun san su daman fa ba su san ci gaban mu duk abin da zai wargaza ƙasar nan shi suke nema akwai su a waje akwai su a cikin gida kuma ana kashewa wannan tunanin kuɗi yaya abin nan zai faru duk kun karanta kun sani an sha faɗa Najeriya shekara 2000 an kaza ko shekara kaza za ta baje za ta watse za a yi ta faɗa za a yi yaƙi kenan akwai wanda fa suke son daman ƙasar ta watse ta baje to kar ku yi abin da za ku ba wasu dama su zo su biya buƙatar su akan wani abu da ko wani gida kuna da kyakkyawan niyya akan shi sannan abu na uku yanzu idan aka zo wannan zanga-zangar kai saka hana wanda ya dauko fetur ya rike fetur kai saka dauko hana wanda ya dauko bindiga ya dauko ya rike bindiga kai saka hana hana da suka tinkari na station za su kone ko kamfani ko ma'aikata su kone to daga nan sai ka ga ta gari a cikinmu masu mummunan niyya barayi daman so suke sada sai a ta fata shaguna ana ɗiban kaya sai a rika Allahu Akbar ana gani ba. abin tausayi abun bakin ciki daga zanga-zanga an yi wannan ya faru ba kai ta hana ba ba sojan da ya hana ba dan sandan da ya hana ya gari wannan jama'a mutum dubu ɗari barkace ba za a iya yi ba daga nan sai a tsallaka a je kama kona a tituna a je a kona ma'aikatan gwamnati a je a kona wanda duka namu ne yan kona ministry of education ta kano ko ta kaza mu aka kona mu ne za mu ci cewa sai an sake gina mana wata mu ne takardun 'ya'yanmu za su lalace mu ne za mu zo mu sha wahala mu ne za mu shiga cikin kunci wani zai je wannan ƙonan kar ka yi mamaki bako daga wata ƙasa ma ranar da za a yi zanga-zanga in shigo ya ba da gudunmuwar su shi ma an ɗauki kwangilarsa ba za ka iya ganewa ba za ka iya hana wannan wani daman so yake ya karya wani sai a je shaguna a burta wuta a kasuwa ba ku yi saku hana ba a sace abin da za a hana a sata ba ku yi saku hana ba an yi zanga-zanga wajen wata motar shinkafa ta zo za ta wuce gaba ɗaya ka wawashe ta aka fashe ta aka ɗaya shinkafa aka tafi da ita to ya za ka yi ka hana ba kai ka hana ba to wannan shine abin da malamai suke gudun mai zai iya faruwa kuma wani zai iya amfani da dama ya tayar da fadace fadace da yaƙi daga nan sai a mai da shi ya zama na addini wallahi sai a je a kewaya sai a je a kona wani coci an zo wuce sai a ce ah, bunka mai wuta sai su bunka masa wuta su kuma waɗancan suke an gona musu coci su ma zo kona masallaci nan abin sai ya rikice sai ya zama na addini in fada kuma ya zama na addini to wa yake iya tsaitsaye da shi so don Allah ƴan uwana ba a hana mutane su nemi hakkin su ba a bi hanya na zamani mu nemi masu tunani a cikinmu masu basira a cikinmu wayayyu a cikinmu marasa tsoro a cikin mu da za su yi rubutu wa gwamnati su sanar da ita cewa abin nan yanayin da muke ci ba mu jin daɗin sa ya kamata a canja mana ya kamata a gyara mana ya kamata a yi mana kaza ya kamata a yi mana kaza a hanyar da ta kamata ta dace amma in muka bari muka shigar da wawaye ciki muka shigar da waɗanda za su bi tsarin su ba wanda zai kontrol ɗinsa a ɗinsu a cikin tafiyar to sai mu saurari kuma abin da zai biyo baya don haka kar mu manta da addinin mu duk abin da muke zaman lafiya shi ya fi mana komai wallahi duk abin da zai iya tayar mana da hankali akan zaman lafiyar mu to bai kamata mu goyi bayan sa ba dole ne kuma mu su ji tsoron Allah dangane da wannan yanayi da al'umma suka shiga ciki ya kamata ku tausaya wa mutane ana ta kashe mutane ana ta zubar da jinin mutane tafiya ta gagara a hanya ko ina tana cikin tsoro wannan wace irin ƙasa ce wannan wannan wani irin yanayi ne ake ciki wannan wani irin shugabanci ne wannan wani irin tsari ne wannan wani irin tunani ne wannan wace irin al'umma ce ba za mu yi tunani mu san ya kamata kuma a daidai wannan lokaci wasu kuma suna nan suna ta liƙa ku zaɓe mu ku zaɓe mu ku zaɓe mu kuma za a zo a zaɓe su a zo a kifisa abin da ake kuma na rashin kyautawa don haka ya koyan uwana mu zurfafa tunani mu nemi shawarar malamai mu nemi shawarar manya a kasar nan mu nemi shawarar waɗanda suka cancanta kafin mu aikata dukkan abin da ya kamata mu aikata muna gani amma na jaddada ba wanda zai hana ɗan najeriya neman yancin sai nema ta hanyar da ta dace ta gamata amma kar in zo wajen neman yanci na in shigo da maƙina ya zo ya min illa su ne mana wurare su kakkashe mana mutane su kona mana masallatai su rushe mana shaguna su kone mana kasuwanni su gudu su tafi bar mu mun zama kajiwa da kuma ba lallai a samu kuɗin da zai gyara mana abubuwan ba don ku ba alƙawari aka yi aka kai kar yi kaza kar yi kaza ba Allahumma idil islam wal muslimin wa adil shirka wal mushrikin ودمر Ya الدين ka bamu lafiya da zaman lafiya. لافيا زمن yafe الله كيافي من كرا كرامو يا الله وانا كتاتامو نيجيريا أبنجدي fitar da mu halin da muke ciki Allah ka yaye mana musibun da muke ciki Allah jina nan mu da suke zuba ubangiji ka yafe mana Allah ubangiji ka yafe mana Allah ka kare mu da karewarka ya Allah waɗanda suke wannan abun ubangiji ka shirya da su Allah ka ganar da su idan ba masu ganewa bane Allah ubangiji ka shiga tsakanin mu da su ka sanya katangar karfe tsakanin mu da su Allah ka raba mu da sharrin makircinsu Allah ka raba mu da su, ya abin ya duk abin da zai tsoratar da mu ka raba mu da shi duk abin da zai firgitar da mu ka raba mu da shi duk abin da zai jefa mu cikin wayo Allah ka raba mu da shi ya Allah ka hada kawo mu wuri guda ya ubangiji lafiya da zaman lafiya muka zaba ubangiji ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka kare mana dukiyoyinmu ka kare mana mu, ka kare mana rayukanmu ka kare mana iyalanmu ka kare mu a mu ka kare mu a gidajenmu ka kare mu a duk inda muke ya Allah Allahumma hafazna bi بحفظك اللهم احفظنا بحفظك اللهم احفظنا بحفظك برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله كبام شاكبني ما سوران الله الله كبام ما ستوسيمه الله كسام ما سجن كبام ما سجن كيمه يا أبنجي كساس فركة دقبتشن دسكي الله كساس فركة دقبتشن دسكي يا أبنجي الله كقواتو من ينشمه الله كقواتو من مطعمه الله كإنغان تامن رايورمه كبام أبن دامو شي كبام أبن دامو شا كبام أبن دامو saka ya Allah ka raba mu da wannan muguwar tsada Allah ka raba mu da wannan muguwar tsada da hauhawa farashi ya Allah ka takaita mana wannan tsada Allah ka takaita mana matsanancin na rayuwa da muke ciki ya Allah ka kawo mana karshen wannan yanayi ya ubangiji ka takaita mana ka ba mu ingantacciyar rayuwa ƴaƴan mu samu ingantacciyar rayuwa jikokin mu samu ingantacciyar rayuwa Allah ka tsare mana wannan ƙasa ka hada mana kanta kar ka bar mu cikin rigini rigima kar ka bar mu cikin rikici kar ka bar mu cikin tashin hankali ya Allah idan sun shirya kar ba su dama idan sun shirya haka Allah ka ba su dama Allah kada ka ba su iko Allah kada ka ba su daman su baza mu karka ba su daman su watsa mu karka ba su dama su jefa mu cikin wayo Allah mu ya su ya Allah ka kare mu da karewarka ba dan halin mu ba anta amartana bi du'aika fa ha nahnu nad'uka fastajib lana Allahumma taqabbal minna du'aana Allahumma taqabbal minna du'aana Allahumma taqabbal minna du'aana wa qumu ila salatikum yarhamukumullah